رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na na goma sha ɗaya a wannan littafi na hisnul muslim a yau insha Allah za mu tashi da wa'u sujudin tilawa addu'ar mai sujjada yayin da yake tilawa ko ke karatun alkur'ani ya kawo mana abubuwa guda biyu a ƙarƙashin wannan babi wanda aka ruwaito da cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam shi su yake fada da farko kalmar du'a usudud tilawa du'a tilawa abinda ya kawo abinda aka kawo a karkashin wannan babi ba duka ne addu'a ba akwai wato tasbihi ko girma girmama Allah da ya gogare shi akwai kuma inda addu'a take saboda haka ba kalma addu'a a nan ba wai tana nufin duk abin da aka faɗa a nan addu'a ɗin ba ne za mu ga hadisin farko bai kunshi addu'a ma ya kunshi girmama ubangiji da yabansa da masa kirari hadisin da ya faɗa na biyu shi ne a ciki ya kunshi addu'a to amma dai a littafin galibi yakan ambaci kalmar addu'a addu'a kamar yadda muka faɗa a baya wani gurin ma babu addu'ar ko kuma za ka samu addu'ar ba ita ce ta yi rinjaye ba na farko ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin sajada wajhi lillazi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله أحسن الخالقين wannan hadisin aisha ne radiyallahu ta'ala anha wanda take cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana karatu a cikin sallarsa ta dare sannan yana sujjada idan yana tilawa in ya zo kan ayat da take ta sujjada yakan yi sujjada sannan ya ce sajada wacce zai khalaqahu har zuwa ƙarshe wani hadisi abu dawo da ya fitar da shi a cikin sunan dinsa ta hanyar sa albayhaqi ya fitar da shi a cikin asunan kubra da cikin littafin sa da'watul kabir da cikin littafin sa al asma'u sifat haka ne imam ahmad ya fitar da shi ibnu abi shi ma ya fitar da shi ta hanyar ismail ibn ulayya shi kuma daga khalid ibn abdullahi al-hadda shi kuma an rajulin an aisha ta radiyallahu ta'ala anha wato isnadin ya biyo ta kan ismail ibn ulayya wanda amintaccen malami ne mutumin basra shi kuma daga khalid ibn abdullahi al-hadda shi ma sanannen malami ne shi kuma daga wani mutum shi kuma daga abul aliya shi kuma daga aisha Za za mu ga wannan isnadin akwai wani mutum da ba a faɗi wane ne ba da wannan shi ake kira al ibhar fil isnad wato a ɓoye sunan wani mutum a cikin isnadi a ɓoye sunan wani mutum a cikin isnadi idan aka ɓoye sunan mutum a cikin isnadi ba a yi bayanin kowane ne ba wannan illa ce da take nuna cewa isnadin hadisin bai inganta ba yana da rauni tunda wannan mutum da aka boye sunansa ba a iya tantance ingancinsa ba ta fuskar ilimi ko ta fuskar adala ta fuskar ilimi ko ta fuskar addini ba a tantance shi ba don haka isnadin da ke zama mai rauni haka idan muka duba wannan isnadin kenan yana da illa sai dai za mu samu an rawaito shi ta hanyoyin wasu malamai amintattu daban-daban daga shi khalid ibn abdullahi al-hazza an aliya an abil aliya wato ba tare da ambatan shi wannan mutum ba ba tare da cewa an rajulin ba an kawo shi ta hanyar khalid al-hazza an abil aliya ba tare da wata wasiɗa da aka jahilci kowa ne ne ba wannan eh, eh, ya zo a cikin ruwayar imamu ahmad لابن أبي شيبة تهنيه هشيم بن بشير الواسطي لدى آه، خالد بن عبد الله الحذاء عن أبي العالية هكذا آه، ترمذي دا نسائي دا البغوي أتشكين لتابس شيخ السنة دا الحاكم أتشكين مصدرك سنكاوش تهير عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي تهير خالد سنن an abin aliya an aisha babu an wanda har tirbizi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahihi hakim shi ma ya ce hadisi ne sahihi zahabi ya goyi bayansa sheikh nasiruddin albani shi ma ya tabbatar da maganar hakim da ta zahabi cewa wannan isnadin sahihi ne wato abdul wahab ibn abdul majid al-thaqafi an khalid ibn abdullah al-hadda an abil aliya na aisha هكذا أقول واير وهايد ابن خالد وهايد ابن خالد أن خالد الحذاء شي ما بابه عن رجل سيدي كوي أن خالد الحزاء أن أبي العالي كيف بيكي وانا رواية أنا تكون مستدرك لحاكم تكون للتافل المخلص المخلصيات أتنا أقول واير سفيان بن حبيب دار قطني أتكون سنن يفتد بإتاب فنن أتكون للتابس على إلى الجاي إشارة هو رواية محمود بن الحسن shi ma daga khalid ibn abdullahi al-hazza daga abil aliya daga wato ainihin uh, aisha radiyallahu ta'ala anha don haka wasu daga cikin malamai kamar shek nasiruddin al bani sai ke ga wannan isnadin sahihi ne kuma waccan ruwayar ta farko isma'il ibn ulayya wanda ta ce an rajulin ruwayar isma'il ibn ulayya wanda ta ce an rajulin suka ce wannan ruwayar ce shahada wato ƙara an rajulin suka ce wannan shuzuz ne tun daga waɗannan malamai har guda biyar da sun ruwaito hadisin babu wa maganar an rajulin kuma ga imamu tilmili ya ce hasanun sahih hakanan ga alhakin ibn abdullahi mai saburi Alhakin abu abdullahi mai saburi shi ma ya ce hadisi ne wanda yake sahihi da haka imam albani yake hassana oh, yake sahaha wannan ruwayar ko kuma wannan wajihin da isnadi ibn al-mulaqqin malamin shekh eh, eh, ibn hajar al-imam ibn hajar malamin sa ibn mulaqqin yana ganin duka hanyoyin biyu sun tabbata wato da ruwayar ar-rajulin da kuma ruwayar da babu wasita wato kamar Khalid ibn Abdullah al-Hazza ya ji hadisin daga Abu al-Aliya ya ji shi da wasita ya ji shi ko ba wasita kamar ka ji labari wato ka samu wani labari na wani mutum ta hanyar wani sai kuma daga baya ka haɗu da wannan mutum sai ya baka labarin wato da ka ji shi da da yanzu kuma ka ji shi kai tsaye daga mutum saboda haka duka biyu kabarin ya tabbata cewa haka ta faru haka wannan shine ra'ayin ibn mulakin cewa zai yiwu ya kasance duka isnadin guda biyu sun tabbata amma shekh sun fi albani yana karkata zuwa ga rinjayar da isnadin waɗancan malamai guda biyar waɗanda dukansu suka ambaci a basu ambaci a rajulin ba dara kutni wannan tasirin malamin nan na ilimin hadith a cikin littafin sa ilimin hadith shi kuma yana ga waccan ruwa da aka ce mata inganta ita ce ingantacciya wato wancan isnadin mai cewa a rajulin isnadin da muka ce in aka kalle shi za a ce isnadin ne za'ifi ya ce to wannan isnadin shi ne daidai wato ba wanda ba faɗi an rajulin din duk da cewa waɗannan biyar sun kawo shi ba an rajulin amma mai an rajulin din shine daidai kuma wannan shine abin da ibnu khuzaima ya karkata zuwa gare shi yake cewa ban yi imla'in hadisin aisha ba wato bai gaya wa bai karanta wa almajiransa hadisin aisha ba ya ce domin a cikinsa abu aliya ya ji shi ne daga wani daga wasu daga aisha daga daga abin da afuwan, eh, al-Hazzan ya ji shi ta hanyar wani mutum daga Aisha shi kuma Abu aliya bai da sama'i daga Aisha wato bai da wani abu da ya taba da afuwan. Eh, Khalid al bai da wani sama'i da yake da shi daga daga Abu al-Aliya kuma haka akwai wasiƙa tsakanin su wannan wasiƙar ita ce Isma'il ibn Ulayya ya faɗi ta cikin ruwayarsa Khalid al-Hazzan lam yasma min Abi aliya saura kaga akwai inkita'i in ka ɗauki ruwayar waɗancan mutane guda biyar da su da albani shek albani ya ce ruwaya ita ce sahihiya to in ka duba a sanadin akwai inkita'i tun da shi khalidul hazza bai ji daga abul aliya babu wani hadisin da ya ji daga abul aliya saboda kaga dole akwai rajul nan ko da ba su faɗe shi ba wanda ya faɗi an rajul shi ne daidai wannan shine abinda dara kutni ya tafi a kansa kuma shi ne abinda ibn huzaima cikin bitar sahihi ya tabbatar hafiz ibn hajar a cikin littafin sa na ta'idul afkar fi takhrij hadith al-afkar na nawawi yake cewa illar wannan hadisi ta buya illar wannan hadisi ta buya ga tirmizi to tirmizi bai yi la'akari da illar wannan hadisi ba shi ya sa yace hasanun sahih yace haka nan ibnu hibban da ya kawo shi a cikin littafin sa sahihi daga ibnu khuzaima yace ya rubi ne da zahirin isnadin sa zahirin isnadin sa ne ya rube shi saboda haka sai ya fitar da shi daga malamin sa ibnu khuzaima tare da cewa ibnu khuzaima shi ya illanta hadisin saboda haka kamar wato ya sun manta da abinda malamin sa ya fada shi kuma haƙi abu abdullahi da saburi shi kuma ya yi takalidin ibn shibban ne saboda haka kaga ibn hajar yana tabbatar da cewa maganar su ibn eh, sudara ko su ibn ita ce daidai cewa akwai inqita'i a cikin isnadin amma duk da haka shi hafiz ibn hajar yana hassana hadisin da cewa hadisin yana da shahid wato yana da hadisin da mara masa ba shi ne hadisin ali hadisin ali da ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada a sallar ta dare kuma aka ji shi yana cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu فتبارك الله أحسن الخالقين وانا اتبت اشكن سبيل وسبيل مسلم حديث علي بن ابي طالب كشي تونشر حديثنا علي بن ابي طالب زي زي زي قوي وانا حديثنا عائشة بايا زي زم حديث عائشة حسن مني لغيري وانا شيني رأي آه، ابن حجر الاسقلاني شيني رأي ابن حجر الاسقلاني اشكن نتائج الافكار سوراك الشيء اقول حديث عائشة حسن مني saboda hadisin ali ya goya masa baya sheikh nasiruddin al-albani shi kuma yana ganin hadisin aisha sahihi ne da shi da tirmidhi da al-hakim abu abdullah da kuma ibn hibban su suna ganin hadisin sahihi ne saboda suna ganin zahirin isnadin ya zo sai amma ba su yi la'akari da cewa ba su yi la'akari da cewa akwai wato ainihin ba su yi la'akari da cewa akwai inkitari a cikin isnadin ba ita kuma maganar ibnu hajar da ya hassana hadisin da shahidinsa wato hadisin na ali hadisin na ali ba su judu tilawa ba ce hadisin na ali sujjada ce ta sallah ba sujjada ce ta tilawa ba saboda kaga akwai bambanci tsakanin abin da ake magana a nan da kuma abin da hadisin na ali duka suna magana sujjada amma can sujud ne sujjada ce ba ta tilawa ba nan kuma sujjadar tilawa ake magana idan har abin da ake fada a cikin sujjada shi ake fada a cikin sujjada tilawa to shi kenan kaga duk abubuwan da suka gabata a baya na waɗanda ake faɗa a cikin sujjada to kaga kenan zaka ce ana ana fada su kenan wanda kuma ba su kawo hakan ba sun yi kokari su kawo abin da ake fada a cikin sujjada abin saboda haka wannan ah, shi ne ah, ra'ayin uh, sheikh nasiruddin albani wajen ya mayar da ziyadar nan da take a nan a nan za ku ga fata barakallahu a asirin khalqi wannan fata barakallahu a asirin khalqi ta zo ne a cikin ruwayar hakim kadai duk waɗanda suka fitar da hadisin abin abu dawud uh, bai haƙi imam ahmad ibn shaiba da sauran malaman da suka fitar da hadisin duka a ruwayar aisha babu fata barakallahu a asirin khalqi wannan fata barakallahu a sun ta zo ne kawai a cikin ah, ruwayar haki